Juyin mulkin da ya haifar da faduwar gwamnatin Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023 wani al'amari ne da ke fayyace targaɗin demokuraɗiyya a yankin Afirka ta yamma. Kasancewar ita ce ƙasa ta hudu renon Faransa a jerin ƙasashen yankin da suka fada ƙarƙashin mulkin soja daga shekarar 2020 kawo yau. sabili kenan ake ganin yiwuwar kungiyar sai da yawo na iya ɗaukar tsauraran matakan da ka iya canzawa janar abdulrahman cani da mukarrabansa tunani ganin yadda tuni wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fara juya wa majalisar ta cnsp baya sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jarida suleiman bura na mai nuna fargaba kan matsalolin da ka iya biyo bayan halin da nijar ta tsinci kanta a yau wani lokaci an yi irin mulki a nijar wanda mutane suka yi watanni ma ba su da albashi a wannan lokacin bin mahwata irin wannan abubuwan su na hal ya zamana an kai gurin da ƙasa ba ta iya ba biyan albashi muna kyautata zaton cewa su eh, masu hannu da shuni da su wannan kin shugaban da suka ɗauki mulkin za su yi ƙoƙarin su yadda ya kamata don saboda a ce eh, abin da yake tahiya na yau da gobe dai wanda eh, ma'aikatu ne da sauran wani abubuwa na hakkin ƙasa a ce an samu an tahir da su eh, musamman ma harka ta tsaro kuma da duka sauran abubuwan da za a talaka. Lura da hakan ne ya sa shugaban gamayyar kungiyoyin Rezo Esperance Bashar Muhammad ke kiran shugabannin kasashen yammacin Afirka su ɗauki matakan zakulo hanyoyin rigakafin wannan annoba ta juyin mulki. Domin a tunaninsa ta haka ne za a sami ɗorewar demokuraɗiyya. Muna son ita CDAO ta yi nazari na latizawa bisa kan wai ita wannan demokrasiyan ta afirka menene gurguncinta a halin yanzu kuma su kawo gudunmuwa yadda ya kamata a tahiyar da ita saboda har kullum in an ce sai an yi juyin mulki sai da yawo za ta tashi tana ta kai da kawowa ba ta iya maganin abin da zai hana a yi juyin mulkin. A nasu bangare sojojin na kokarin shimfiɗa manufofin da suka zo da su a matsayinsu na hukumomin riƙon ƙwarya. misalin ganawar da ta hada su da sakatarorin ofisoshin ministoci a yammacin jiya sannan sun shigo da wasu ƙarin sabbin mambobin majalisar ta NSP, sai dai ɗan rajin kare demokradiyya na ƙungiyar Rotab Muhammadu Ciro Ma'aisami na cewa ba girin-girin ba. Ba dan kun zo ku kuna soji ku yi abin da ku ga dama kuma mataki na farko wanda ya kamata soji su ɗauka to ban da sata dukiyanmu wadda muke da a tsaya a diba ta a tsara ta yadda kowa zai samu tun daga ba wani nishar daga mutum nawa ne ga yadda Allah mu arziki da man fetur da zinariyanmu da uranium kinmu in aka tsaya aka kula da su sun ishe mu mu abubuwa da yawa wanda zai gyara rayuwar dan Nijar amma matsalar da ake samu 'yan siyasa ne sun rike abun daga su sai ɗiyansu sai 'yan uwansu sai 'yan jam'iyyar su suke cin albarkacin abin kenan sojoji su kiyaye a sanarwar da suka bayar ta kafar gwamnati a yammacin jiya asabar da daddare sojojin majalisar CNSP sun bayyana cewa sun samu labarin kungiyar sai dawo na shirin gudanar da taron gaugawa a wannan lahadi 30 ga watan Yuli Abuja don tsara farmakin haɗin gwiwa da wasu ƙasashen afirka da nufin mayar da hambararren shugaban ƙasa kan kujerarsa suna masu yin kashedi ga dukkan waɗanda ke neman yi wa nijar abin da suka kira shishigi a harkokin cikin gidanta yayin da a nan ya mai tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya shiga yunkurin samo bakin zaren da ya sarƙe, A yammacin jiyan ya gana da jakadan Faransa da a ɗaya gefe sojojin da suka kifar da gwamnati haka kuma ya tantauna da jakadun kasashe mambobin kungiyar EU sai dai kawo yanzu ba a bayyana abin da tuntubar ta bayar ba. Sule Mumuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.